bayan haka da muka yi kyawawa Allah ya muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana kurakuranmu abinda muka yi na gazawa Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya sanya shekarar da za mu shiga ta zanto shekara ce wadda za ta zama mabuɗin alkhairi mabuɗin alkhairi ga al'ummar musulmi da ƙasarmu baki ɗaya akwai rashe-rashe da aka yi lokacin da muka tafi ko in ce lokacin da kuka tafi hutu eh, akwai 'yan uwanmu da kuma iyaye da 'ya'ya waɗanda Allah subhanahu wataala ya karɓi rayukansu a cikin wannan lokaci muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu Allah ya yafe wa ya gafarta wa dukkan wani musulmi da ya riga mu gidan gaskiya akwai kurkusa kurkusan nan akwai dan uwa Bashir Aminu ranar talata da ta wuce Allah subhanahu wataala ya wa mahaifiyarsa rasuwa mahaifinsa rasuwa akwai kuma malam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 ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نعم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alif lam mim Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi al-hayyu rayayye al-qayyum tsayayye da zatinsa nazzala alayka al-kitaba bil haqqi ya saukar maka da wannan littafi shine al-qur'ani da gaskiya مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان لتافي wanda yake mai أبن abin da ya gabace shi Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi sannan ubangiji subhanahu wataala ya saukar da attaura da linjila min qablu gabanin haka hudan linnasi domin su zama shiriya ga mutane wa anzala alfurqan Allah ya saukar da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine alqur'ani sai Allah ce innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne ma'abocin ɗaukar fansa mun fara tafsirin su tun gabanin mu tafi a hutu sannan kuma mun tsaya daidai gabar faɗar Allah subhanahu wataala innal ladina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah a nan bayan ubangiji subhanahu wataala a farkon mantowarsa annabin Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da uluhiyarsa ya kuma tabbatar da nubuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan sai ubangiji subhanahu wataala ya zo da batun narko batun azaba ga waɗanda suka bijirewa waɗannan dalilai waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wataala kuma suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama alace ce suna da azaba mai tsanani lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani ranar gobe kiyama waɗannan allazina kafaru waɗannan da suka kafir suka kafircewa ayoyin Allah sun kunshi mushrikan maka arabawa mushrikai akwai yahudu akwai nasara dukkaninsu sun yi tarayya wajen kafircewa alqur'ani da ayoyin da ya kunsa saboda haka shi alqur'ani shine littafi ɗaya tilo wanda zaka ce ayoyinsa suna nan a matsayin mu'jiza suna nan a matsayin dalilai ƙarfafa masu tabbatar da samuwar Allah da kaɗaitakarsa masu tabbatar da gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka in aka ce waɗanda suka kafirta suka kafircewa ayoyin Allah kaga ana nufin waɗanda suka kafircewa alƙur'ani mai girma wanda wannan ya ƙunshi mushrikai ya ƙunshi yahudu da nasara sannan Allah ce wallahu azizun zuntiqam lalle Allah mabuwaye ne ma'abocin ɗaukan fansa wato ma'abocin uquba ta ɗaukar fansa ubangiji yana da izza yana da buwaya a cikin ikonsa a cikin mulkinsa babu wani wanda zai iya hana shi azabtar da wanda ya ga dama ya azabtar da shi babu wani wanda ya isa ya shiga tsakanin Allah subhanahu wataala da bawansa yayin da yayi niyyar yi masa uquba babu wanda ya isa yayi wa Allah subhanahu wataala taurin kai babu wanda ya isa yayi wannan saboda haka azizun ne mabuwayi sannan zuntiqamin ma'abocin ɗaukar fansa ga dukkan wani wanda zai yi jayayya da hujjojin Allah subhanahu wata'ala da dalilansa sannan ya saba wa manzannin Allah Allah subhanahu wata'ala mai kama shi ne da wannan laifi ya masa hukuma a nan za mu ga ubangiji subhanahu ta'ala ce zun tiqam wato yayi idafar zu zuwa ga nakira bai ce zul intiqam ba ba kawo alif da lam ba a nuna maka cewa wannan sifa ce ta Allah subhanahu ta'ala amma mai da baibayi ba sifa ce wacce take sakakkiya ba ba kamar arrahman rahman ar ba shi yasa ba a cewa Allah subhanahu ta'ala al-muntaqimu baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala al-muntaqim domin babu wannan suna wanda zai zo saki a cikin littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sunan Allah subhanahu wataala kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa yayi magana akan wannan cewa litta'a sunan al-muntaqimu laysa min asma'illahi al-husna al-thabitati 'an sunan al wato mai yin ukubar ɗaukan fansa ce wannan baya daga cikin sunayen Allah da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inna ma jaa fil ya zo da ƙaidi da dabaibayi a cikin alƙur'ani inna minal mujrimina muntaqimun Allah ce inna minal mujrimina muntaqimun mu masu daukan fansa ne ko masu hukuma ne ga waɗanda suke masu laifi kaga an sifan Allah ya sifanta kan shi da al-muntaqim amma yasa amma da kaidi minal mujrimina haka nan anan ma sai ya zo da nakira bai zo da ma'arifa ba domin ma'arifa ita ce take nuna cewa suna ne sakakke wato ga Allah subhanahu wata'ala amma idan ya zo a nakira yana nuna akasin haka shi yasa sai ya zo zuntiqam bai zo zulintiqam ba A ibn taymiya yake cewa hadisin da aka ruwaito na adadin sunayen Allah subhanahu wataala shine hadisin da Tirmidhi ya ruwaito wanda a cikinsa aka ambaci sunan al-muntaqim sunaye guda 99 wanda mutane suke haddace shi a matsayin sunayen Allah subhanahu wata'ala a ciki an ambaci al-muntaqimu a zamanta sunan Allah subhanahu wata'ala kuma an danganta wannan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai kamar yadda Sheikhul Islam yake cewa laisa huwa inda ahli al-ma'rifati bil hadisi min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi a gurin masana ilimin hadisi baya daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne mai rauni abu nan imamu tirmizi ya ruwaito shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu amma sanadinsa akwai wato alwalid ibn muslim kusan a ruwayarsa kadai aka samu wannan ƙarin adadin wannan sunaye ko ambatan waɗannan sunaye a rattabe a jere kamar yadda suke 99 amma sauran waɗanda suka ruwaito hadisin duka daga abu huraira za ka samu babu waɗannan ambatan sunayen ɗaya bayan ɗaya har casa'in tara kawai dai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wannan shine gundarin abin da ya tabbata amma kidan yasu ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo a cikin riwayar al-walid ibn muslim wanda shi kansa imam uh, al tirmidhi bayan ya fitar da ruwayar sai da yayi magana akan cewa tana da illa sannan Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abin da yake buya gare shi fil ardi a ƙasa wala fis sama'i ko a sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arham shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifu kaifa yasha'u yadda ya ga dama la ilaha illa huwa al hakim babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizu mabwayi al-hakimu mai hikima Allah ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis babu wani abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala a ƙasa ko a sama wannan ƙarin bayani ne dangane da sunansa da ya ambata a farkon sura Alhayyu. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alhayyu rayayye domin gamamman ilimi sifantuwa da gamewar ilimi ya san komai da yake sama da ƙasa wanda yana daga cikin kamalar rayuwa yana daga cikin cikar rayuwarsa rayayye ne wanda yake da cikakken ilimi samuwarsa da cikakken ilimi shi yake nuna cikakken rayuwarsa saboda haka wannan kamar bayani ne kamar ƙarin bayani ne na wannan suna alhayyu Alhayu mai cikakkiyar rayuwa abin da yake nuna cikakkiyar rayuwarsa la alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake kuya gare shi a ƙasa ko a sama wato Allah subhanahu wata'ala ya san hakikanin al'amarin mutane duka ya san sirrinsu ya san ɓoyensu ya san abin da suke sirrantawa ya san abin da suke ɓoyewa kamar yadda ya zo a cikin addu’o’in annabi Ibrahim, Rabbana inna ka ta’alamu ma nufi wa ma nu’alin wa ma ya min shai’in fil ardi wa Ya Ubangijinmu, inna ka ta’alamu ma nufi wa ma nu’alin, lalle kai kana sane da abin da muke ɓoyewa da kuma abin da muke bayyanawa. Wa ma ya fa’ala shai’un fil ardi wa ma fi sama, ya shai’un fil ardi wa Babu wani abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta’ala a ƙasa ko a sama haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima kace anzalahu wanda ya saukar da alqur'ani shine wanda yake sane da sirrin da ke sammai da ƙasa lalle shi ya tabbata mai gafara ne mai jin kai saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu wani abu da yake buya gare shi daga cikin al'amarin mumini muminin da yake mai gaskiya a imaninsa babu wani abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wata'ala dangane da al'amarin kafiri ko munafiki Allah subhanahu wata'ala ya san wanda ya ɓoye kafirci ko ya ɓoye munafici a cikin zuciyarsa ya san kuma wanda yake mai gaskiya a cikin imaninsa ya san wanda yake tilasta shi aka yi ya faɗi kalmar kafirci amma zuciyarsa tana da tsada imani Allah subhanahu wata'ala ya san komai ala tafsili ya san komai daki daki ubangiji subhanahu wata'ala anan ya keɓanci ambatan sama a ƙasa da sama Allah subhanahu wata'ala ce la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake boyuwa ga Allah fil ardi a ƙasa ko a sama an ambaci ƙasa da sama domin su ne abubuwan da muke gani ƙarara muna ganin ƙasar da muke takawa muke tafiya a kai muke yin harkokinmu a kai muna ɗaga kai kuma hango sama da haka aka ambace su sauran abubuwan da ba ambace su ba ko da mun san da su mun san da su ne ta hanyar wahayi ta hanyar gaibi amma waɗannan su muke gani shi yasa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su amma a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin umumul amkina amkinatil ashiya yana nufin guraren da komai yake don haka da yace fil ardi yana nufin a doran ƙasa yana nufin a duniya duka yana nufin abin da ya shafi dan adam ne ko dabbobi ne ko tsuntsaye ne ko mutum ne ko aljanne ko ainihin duwar watsu ko ƙoramu ko tekuna dukkan wani abin da ka sani da yake bayan ƙasa ya shiga cikin kalmar fil ardi to ubangiji subhanahu wataala ya san komai da ya danganci wannan sannan fis sama ya san dukkan wani abin da ya danganci sama jinsin sammai gaba ɗaya saboda haka dukkan wata duniya da ake cewa bayan wannan duniyar da muke rayuwa a ciki akwai wasu duniyoyi to Allah subhanahu wataala duk ya san abin da yake cikin su ya san abin da suka kunsa anan an ambaci an fara da sunan eh, bin an fara da al'ard domin ita fi kusa da mu saboda haka mun fi kusa da abubuwan da suke cikin wato suke a saman ƙasa sama da abubuwan da suke a sama da mu saboda haka aka fara ta abin da yake kusa da kai zuwa ga abin da yake nesa da kai aka fara cewa fil ardi sannan kuma aka ce wala fis sama an fara faɗal al ard saboda abubuwan da kake ka sani a bayan ƙasa sun fi yawa akan wanda ka sani a cikin sararin samaniya na cikin sararin samaniya da daman abubuwa ba sanin su kai ba wanda ka sani a ƙasa sun fi yawa sannan waɗanda suke cikin sararin samaniya din, waɗanda suka san su kuma a cikin waɗanda ma suka san su ɗin kaɗan ne a cikin jinsin ɗan adam waɗanda suka san abin da yake cikin sararin samaniya su ne ‘yan kaɗan don haka sai aka fara da abin da ya fi kusa da mu sannan kuma abin da muka fi <clears throat> tarayya wajen sanin abubuwan da ya ƙunsa, ita ce ƙasa sannan aka faɗi abin nan sannan aka faɗi a sama wato ita ce sama sama anan ana nufin as-samawat din ana nufin jinsin sammai duka anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati saboda haka ana nufin duka sammai gaba daya anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yakhfa Alayhi shay'un fil ardi wala fis sama la yakhfa Alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kaga sifa ce ta ubangiji amma da ta zo da sigar korewa wato babu wani abin da ya koyi ga Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa anan abin da ake nufi shine tabbatar masa da kamalar ilimi kamar yadda aka sani dukkan wata sifa da take korewa ce ga Allah subhanahu wata'ala ana nufin tabbatar da kamalar kishiyarta ne kama a ce Allah ba azzalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ko inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an anan ana nufin tabbatar masa da adalci ne kamalar adalci saboda haka ba wai ana nufin tsantsar korewar bane kadai a ce baya zalunci dan a ce baya zalunci ba shi ke nuna yana da kamalar adalci ba amma ga Allah subhanahu wata'ala idan aka kore masa zalunci to ana nufin tabbatar masa da adalci hakanan idan aka kore masa ɓoyuwar wani abu a sama ko a ƙasa abinda ake nufi shine tabbatar masa da cikar ilimi cewa Allah subhanahu wata'ala yana da cikar ilimi to haka dukkan sifofin da suke zuwa da sigar nafi da sigar korewa a alkur'ani ko a sunna abinda ake nufi shine isbatu kamali diddiha ana nufin a tabbatar da kamalar kishiyar wannan sifa anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa akwai raddi ga gulatul kadariya. waɗanda suka yi zurfafa kwarai wajen kore kaddara wajen kore kaddara korewa Allah subhanahu ta'ala kaddara har ta kai su ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala. bai san da aikin bawa ba sai ya aikata cewa bai san abin da za ka aikata ba sai bayan ka aikata ya sani wannan ayar tana nuna ba haka ba ne, domin in ya zanto sai kaya abu ya san shi to kaga kenan akwai wani abu da yake koyuwa gare shi shi kuma ya ce la yakfa alaihi shay'un babu wani abu shay'un nan na kira ta fi siyaqin nafi wanda tana nufin kowane irin abu ne sawa'un wanda ya wakana ko wanda zai wakana ko wanda bai wakana ba in ya wakana ya zai wakana wanda duk Allah subhanahu wataala ya san shi saboda haka shay'un anan ya kunshi dukkan komai haka in ka ce wa ubangiji subhanahu wataala bai san abin da bawansa zai yi ba sai bayan ya aikata sannan yake sani to akwai dangantawa Allah wani nau'i na jahilci wanda kuma wannan ya ci karo da faɗar Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' wannan kuma yana har ila yau tabbatar da Allah subhanahu wata'ala al-ihatatu bil kulliyat wal juz'iyat cewa abubuwa Allah yana sane da su a dunkule yana sane da su filla filla wato daki dakin su ba kamar wasu waɗanda suke dangantawa ubangiji subhanahu wata'ala al-ilmu bil kulliyat wal jahlu bil juz'iyat cewa Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su filla filla ba wannan shi ma kafirci ne domin jingina wa Allah subhanahu wataala wani nau'i ne na jahilci وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله تعالى باب وتنجني ذي فات لكم بشيا face Allah ya san da shi kai ko dan ko kwaya kwayar gero ko ta masara ko ta mecece da za ta faɗi ubangiji subhanahu wataala ya san da ita saboda haka kaga a ce ubangiji subhanahu wataala ya san abubuwa ne a donkule ba a filla fillan su ba kaga wannan shi ma ya ci karo da abin da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi na cikakken ilimi ya ci karo da abin da Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa ya kore wa kansa na cewa babu wani abin da yake boyuwa gare shi a sama ko a ƙasa sannan yayin da Allah subhanahu wataala zai faɗa mana wannan inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama anan akwai kwadaitarwa bisa dan adam ya tarbiyanci kansa da kansa yayi wa kansa da kansa tarbiya wajen ya ga ya kwatanta aikata umarnin Allah subhanahu wataala ya kuma guje wa abin Allah subhanahu wataala ya hana shi domin yana da tabbacin cewa dukkan ayyukansa da wanda ya yi a ɓoye da wanda ya yi a sarari da na baɗininsa da na zahirinsa duka Allah subhanahu wata'ala ya san da su tun da har Allah ya san da su ya kamata ya ji tsoron ayyukansa marasa kyau kada ya ga cewa ko yana yin su a ɓoye ba a san yana yi ba ba wani wanda ya san yana yi ko kuma abubuwa ne da suka shafi zuciyarsa kaɗai bai bayyana su daga gaɓoɓinsa ba Yanzu zaci cewa waɗannan ba za su shiga cikin kundin lissafin ayyukansa ba a'a babu za su koyi ga Allah ba subhanahu wata'ala sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribin bin nahar duk ɗaya ne duk ɗaya ne inji Allah sawa'un duk ɗaya ne daga cikin ku wanda zai man asarra alqawla wanda zai ɓoye maganarsa da wanda zai bayyana ta da wanda zai boye cikin cikin duhun dare da wanda zai fito karara a cikin hasken yini wannan babu bambanci a gurin Allah sawa'un duk ɗaya ne a wajensa saboda haka babu bambanci a gurin ubangiji subhanahu wataala da maganar da zaka faɗe ta a fili da wacce zaka faɗe ta a boye da wanda zaka yi ta cikin jama'a da wanda zaka yi ta kai kadai daga kai sai kai sai kanka duk wannan ɗaya ne a gurin Allah subhanahu wata'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wato ko da ka bayyana magana ko ka ɓoye Allah subhanahu wata'ala ya'lamu sirra ya san sirri ya san abin da yafi sirri boyuwa cewa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ku ɓoye maganar ku ko ku bayyana ta duk ɗaya ne a gurin Allah saboda mai innahu alimun bi zati sudur yana shi masanin abin da yake cikin kiraza ne ya san abin da yake cikin zukata saboda haka yayin da bawa ya san cewa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake boyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa wannan zai sa masa tsoron Allah a cikin zuciya da zai rika tuno da wannan sifa ta ubangiji saboda haka duk inda ya shiga ana ganin shi ba a ganin shi ya zai ji tsoron Allah subhanahu wataala domin shi ya san dukkan abin da yake ciki to wannan duka bayani ne ƙarin bayani ne na sunansa alhayyu da ya buɗe surar da su alhayyu domin yana daga cikin abin da sunan yake lazumtawa shine kamalul ilmi zama yana cikakken ilimi sannan ubangiji ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifu kaifa yasha'u yadda ya ga dama a nan kuma bayani ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi na kamalar ƙudurarsa bayan ya yi bayanin kamalar iliminsa ya nuna cewa iliminsa ya kewaye komai da komai babba da ƙarami na zahiri da na baɗini to kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa shi ne yusawwirukum fil arhami yake suranta ku a cikin a cikin mahaifu wato na iyayenku abin da yake cikin mahaifa babu wanda yake riskarsa a bisa haƙiƙaninsa sai Allah subhanahu wata'ala ilimin abin da yake cikin mahaifa da kewayewa ga haƙiƙanin wannan abu wannan sifa ce ta ubangiji shi kadai wa ya'lamu ma fil arham yana daga cikin mafatihul ghaibul khams ko mafatihul ghaibul khamsa mabudan gaibi din nan guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu to yana daga cikin su wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa shi ya san abin da yake cikin mahaifa wannan sanin sani ne na idraki wato na ihata ubangiji ya kewaye sanin sa da dukkan abin da ya danganci abin da yake cikin mahaifa kuma sannan wannan abin da yake cikin mahaifa yana ƙarƙashin ikonsa ne shi yake tsara shi sai yake gudanar da shi shi yake ƙaddara shi gwargwadon yadda yake so shi yasa ya ce yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wato yana sanya ku fil arhami suwaran wato ya sanya ku sura daban-daban a cikin cikin abin iyayenku mata a bisa kaifiyar da ya ga dama allazi khalaqaka فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك wanda ya halicce ka sannan ya daidaita ka sannan kuma ya miƙar da kai fi ayyi suratin ma sha'a cikin kowace irin sura ya ga dama rakkabak ya har haɗa ka ka shi yake haɗa ka a yadda ya ga dama saboda haka yayi wani namiji yayi wani mace yayi wani baki yayi wani fari yayi wani kyakkyawa yayi wani mummuna yayi wani dogo yayi wani gajere yayi wani mai sanyin hali yayi wani mai ɗacin rai mai faɗa, mai zuciya duk da shi yake yi duk wanda yana daga cikin taswirin da Allah subhanahu wataala yake wa jariri da yake cikin mahaifarsa saboda haka idan an je asibiti ma an haska an ce ana tsammanin namiji ne ko ana tsammanin mace ne shikenan iya abin da za a ce an tsammana iyakar na shikenan amma a fahimci duka kaifiyar halittarsa yaya zai kasance zai zo ne dogo ko gajere ba za a iya gaya maka ba zai zo ne mutumin kirki ko na banza zai zo ne mutum mumini mai tsoron Allah ko kafiri ko kuma mara jin magana duk wannan ba za ka sani ba mai arziki ne ko ko a wanda zai rayu da matsakaicin hali ko ko wanda zai rayu cikin wahala da talauci duk ba za ka sani ba saboda haka kai dai an gaya maka kawai namiji ne ko mace amma sauran tafasiri da suka shafi wannan abin da yake cikin mahaifa ba za a iya gaya maka ba shi yasa Allah ce wa ya'lamu ma bai ce man ba wa ya'lamu ma fil arham ma dan ya kunshi komai da komai da wataƙila an ce man fil arham wataƙila ka iya cewa ya ana nufin iya jinsinsa ana nufin namiji ko mace a amma fil arham saboda ka ya kunshi komai da komai don haka wannan kamalar iliminsa ne sannan kuma kamalar kudurarsa ce wanda يصوركم في الأرحام كيف يشاء يد قدامة بسا هلتركو آه، متاكي دبن دبن هلتا كما يندي فدأت في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ubangiji subhanahu wataala ce idan ya ku mutane idan har kuna kokwantan tashi bayan mutuwa kuna kokwantan za a tashe ku bayan mutuwa to ku tuna fa inna khalaqnakum min turabin mu muka halicce ku daga turbaya halittar wato asalin halittar dan adam da Allah subhanahu wata'ala yayi na halittar annabi Adam alaihi salam inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala kun fayakun thumma min nutfatin sannan daga digon jini maniyi sannan kuma daga daga gudan jini sannan kuma daga gudar tsoka mukhallaqatin mai cikakkiyar halitta wa ghairi mukallaka da wacce ba mai cikakkiyar halitta ba wacce za a yi barinta kafin lokacin haihuwarta bayyana lakum domin mu bayyana muku ikon mu mu bayyana muku iya wato kudurar mu wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifu zuwa ga ajali kayyadajje wato wani a haife shi bakwanni wani ya kai takwas wani ya kai tara gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama wani kuma a yi maɓarin sa thumma kum tifla sannan mu fitar da ku jarirai to duka wannan bayanin qayyumiyyar sa ne kamar yadda muka ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama bayanin al bayanin hayat cikakkiyar rayuwa ta ubangiji to wannan kuma yusawwirukum fil arham kayfa yasha bayanin qayyumiyyah sani ba ya ce da mu al-qayyum bane shi tsayayye da kansa wanda ba ya da wanda yake wadatacce ne da kansa kuma komai yana da bukatuwa zuwa gare shi to daga cikin bukatuwa da ake da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala shine bukatar da jariri yake da ita tun daga shigarsa mahaifar mahaifiyarsa har zuwa lokacin da halittarsa za ta cika har zuwa lokacin da zai fito wannan duk yana ƙarƙashin ƙayyumiya ta ubangiji yana ƙarƙashin tsayawar ubangiji da buƙatunsa saboda haka can da Allah ya ce alqayyum ya faɗi abin a dunkule wannan kuma wani ɓangare ne daga cikin shi'unul ƙayyumiya na ubangiji wani ɓangare ne na irin ayyukan Allah subhanahu wataala wanda kuma yana daga cikin mafi girman mazahir na kudarar ubangiji subhanahu wataala abubuwan da suke bayyana cikar kudarar Allah subhanahu wataala kaga anan akwai shagube da hannunka mai sanda zuwa ga nasara da yi musu raddi akan itikadin da suke da shi kudirin da suke da shi a zuciya na cewa isa Allah ne isa Allah ne domin wannan yana nuna cewa wanda duk aka aka samar da shi cikin mahaifa to ba Allah bane me ne sauraka wannan jumla huwa allazi yusawwirukum fil arham kamar dalili ne na qayyumiyar ubangiji me yasa aka ce Allah tsayayye ne ce menene dalilin kasancewar sa tsayayye sai aka ce maka ai shine yake halittar mutum tun yana dugon maniyi tun yana tsoka eh, duk abin nan gudan jini tun yana tsoka har ya zama mai cikakkiyar halitta har ya zama jariri har aka haife shi waye duk yake yin wannan shine Allah shi kaga shine alqayyum shi yake tsaye da komai komai yana da bukatuwa zuwa gare shi sannan kuma har ila yau ya kyautata halittar ta mutum ya fito da ita cikin kyakkyawar kama wanda ya fitar da shi fi ahsani taqwim cikin mafi kyan halitta mafi direwar halitta sannan kamar yadda muka ce wannan hannunka mai sanda ne da shagube ubangiji subhanahu wataala yake yi ga nasara waɗanda suke cewa annabi isa ɗan maryam alaihi salam cewa allah ne a nan ana nuna musu cewa shi ma abdun ne makhluk shi ma bawa ne halittarsa aka yi kamar yadda aka halicci sauran mutane domin ubangiji subhanahu wata'ala ya suranta halittar sani fil rahimi a cikin mahaifiya a cikin wato mahaifar mahaifiyarsa na na maryam alaihi salam sannan ya halicce shi kamar yadda ya ga dama to wanda aka samar da shi ta cikin mahaifiya aka haife shi ta yaya zai iya zama abin bauta ba zai zama abin bauta ba kamar yadda ku nasara kuke riyawa ya za a yi abin bauta ya zauna a ciki ya rika ciruwa daga yanayi zuwa wani yanayi eh, daga yanayi zuwa wani yanayi nutfatin alaqatin mudghatin kuma yana nan abin bauta ba zai yiwu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce yakhluqukum في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وبنجي سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم شيكي هل التركو أتكن شكنا إيايانكم خلقا من بعد خلق متاكين هل التابا متاكي daga matakin halitta bayan mataki fi zulumatin salat a cikin dufai uku duhun ciki duhun mahaifa da duhun mabiya haka ɗan adam yake a cikin waɗannan dufai guda uku to kaga ashe shi makhluk ne yana da mahalicci shine Allah subhanahu wataala shi yace shi yasa ce zalikumullahu rabbukum to wanda yayi wannan halittar shine ubangijinku shine Allah ubangijinku lahul mulku shi yake da cikakken mulki la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tusrafun to ina ake karkatar da ku kuma saboda haka wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala ya ambata kuma wannan kamar yadda surar take ishara zuwa ga nasara kuma ta yi magana a kansu to haka nan dukkan wata jumla za ka ga cewa akwai ishara zuwa ga martani akan wata mummunan aqida ta su shi yasa ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah a fassarar wannan aya yake cewa Allah subhanahu wataala yana nufin cewa shine wanda ya sanya mutane ya suranta su jiki jiki a cikin wato cikunan mahaifiyarsu ko iyayensu mata kaifa sha'a wa ahabba yadda Allah ya ga dama kuma yadda ya so fa yaj'alu hadha dhakaran wa hadha untha ya ga dama yayi wannan namiji yayi wannan mace wa hadha aswad wa hadha ahmar ya ga dama yayi wannan baki yayi wannan fari yu'arrifu ibadahu dan ya nuna wa bayinsa cewa anna jami'a mashtamalat alaihi arhamun nisa dukkan abin da yake cikin mahaifa ko mahaifu na mata mimman sawwarahu wa khalaqahu kaifa yasha' to yana daga cikin abin da Allah ya suranta ya halitta kamar yadda ya ga dama wa anna isa ibn maryam shi kansa isa dan maryam mimman sawwarahu fi rahimi ummihi yana daga cikin wanda abin da Allah subhanahu ta'ala ya suranta shi a cikin mahaifiyarsa wa khalaqahu fiha kaifa sha'a wa ahabba ya halicce shi a cikin mahaifiyarsa kaifa sha'a wa ahabba yadda ya so kuma yadda ya ga dama yadda ya so وأنه لو كان إلها لم يكن مما اشتملت عليه رحم أمه da a ce Allah ne shi abin bauta to ba zai zamo ya biyo ta cikin mahaifiya ba li'anna khallaqa ma fil arham la taqulu al arhamu alaihi mustamila domin wanda yake halittar abinda da yake cikin mahaifa ko ba zai zanto mahaifar ta kunshe shi ba wa inna ma tashtamilu ala al makhluqina mahaifa tana kunsar ababan halitta ne ba mahalicci ba sannan Allah ce la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizu shine wanda yake mabuwayi al-hakimu mai hikima wato shine wanda ya cancanci a bauta masa shi kaɗai kada a haɗa komai da shi wajen bauta shine yake da izza a cikin mulkinsa shi yake da buwaya babu wani wanda yake iya rinjayarsa kuma babu wanda yake iya gagararsa duk abin da Allah subhanahu wataala ya ga damar faruwarsa babu wanda zai iya hana faruwarsa sannan kuma alhakimu ne mai hikima ne cikin halittarsa cikin ayyukansa cikin tsarinsa duka abin da Allah subhanahu wataala ya akwai hikima a ciki bayan ubangiji subhanahu wataala ya yi ishara zuwa ga sifofinsa guda biyu ɗaya sifar ta kunshi ilimi ɗaya sifar kuma ta kunshi ƙudura sifar da ta kunshi ilimi inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sifa ce ta cikakken ilimi sannan sifa ta cikakkiyar kudura yusawwirukum fil arham kayfa yasha to kaga akwai munasaba akwai dacewa kuma a ambaci sunayen nan nasa guda biyu al-azizul hakim cewa gagara ba daune domin wanda ya sifanta da waɗannan sifofi shine wanda yake ya cancanci abauta masa shi kadai aka zo da sifa wacce take abin da sifatul izza al-aziz dan a nuna cewa mabuwayi ne sannan kuma ba shi da kini ba shi da ba shi da wani kamarsa babu wani wanda yake tamka tamka sa sannan kuma aka sifanta shi da al-hakim saboda waccan wancan aiki nashi yusawwirukum fil arham kayfa yasha' wannan suran taku da yake cikin cikin mahaifiyarku yadda ya ga dama wannan aiki ne na wanda yake mai cikakkiyar hikima wanda ba shi da hikima ba shi da ƙwarewa da gwaninta ba zai iya wannan aiki ba saboda haka wannan sifofi guda biyu sun dace da waɗancan sifofi da suka gabata na ilimin Allah da ƙudurarsa domin da ilimi da ƙudura da hikima su suke sa a samu itikani wato a yi abu abu ya zanto mai inganci to babu wanda yake yin abu ya zama mai inganci kamar aikin Allah suna Allahi allazi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alun aikin Allah ne wanda yake ya kware wajen yin dukkan komai domin shi mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن وأم الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب والله متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ومن ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa allazi anzala alaikal kitaba shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun daga cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke mabayyana hunna ummul kitabi su ne asalin littafin wa ukharu mutashabihat daga cikinsa kuma akwai ayoyi masu rikirkitarwa fa'amman lazina fi ƙulubihim zaihun amma waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu fa ma ta mata baha minhu sai su rika bibiyar masu rikirkitarwa daga cikinsu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi domin neman fitina da kuma neman tafsirinsa wa ma alamu ta'wilahu illallah babu wanda ya san tafsirinsa sai Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi tabbatattu kafaffu ko masu zurfin ilimi suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukkan su daga ubangijinmu suke wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu wanda yake azantuwa sai ma abota hankula a dunkule abubuwa guda biyu ne suka tabbata ko kuma suka zo dangane da sababin saukar wannan ayar an ambaci ruwaya guda biyu waɗanda suka zo akan sababin saukar wannan aya ruwaya ta farko tana cewa wasu gungun yahudawa ne suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi game da haruffan da Allah subhanahu wataala yake buɗe wasu surori da su irin su alif lam mim ko alif lam mim ra ko alif lam mim sad da sauransu da sauransu wanda aka sani Allah ya buɗe wasu surori a cikin alkur'ani da su da ake ce musu alhuruful muqatta suka tambaye shi game da wannan abinda suke nufi shine su san waɗannan adadin haruffa da aka buɗe surori da su sai su dawo su lissafa su da lissafin da ake kira hisabul jummal shine lissafi na haruffa kowane harafi a bashi adadin da za a bashi na lissafi in suka tara alƙalimman waɗannan haruffa duka da aka buɗe surori da su sai su fitar da sakamakon da za suke cewa wannan shine adadin shekarun da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi a bayan ƙasa saboda haka suka ce za su yi amfani da wannan haruffa da aka buɗe alƙur'ani da su da aka buɗe surori da su domin a fitar da iya adadin wato shekarun da wannan al'umma za ta yi to wannan ruwaya ita ce ruwayar da Imamu Tabari Ibn Jarir Tabari ya dogara a kanta wajen batun wato dalilin saukar wannan ayar cewa akwai waɗanda suke barin ayoyin da suke bayyanannu su bi wasu ayoyi masu rikitarwa a Alƙur'ani, ba don komai ba don neman fitina da kuma neman sai sun gano fassararsu ya jingina wannan sababin nuzulil aya wannan sababin saukar wannan ayar ya jingina shi zuwa ga wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab ba Jabir ibn Abdullah ibn Haram ba wani wani sahabi ne daban ya jingina masa cewa daga wajensa aka samu wannan ga abinda da tabari yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa wasu mutane wasu gungun mutane na yahudawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun buƙaci su san adadin kwanakin wannan al'umma adadin shekarun da wannan al'umma za ta yi da shekarun da musulunci zai yi su san cewa yaushe ne ƙarshen cin abincin annabi sallallahu alaihi sallama da da al'ummarsa a bayan ƙasa to shine Allah subhanahu wataala ya ƙaryata wannan labari nasu da irin abin da suka kai ga cin masa na cewa ga iya adadin da muke ganin za al'ummar musulunci zai a bayan ƙasa shekara ɗari bakwai da wani abu saboda haka sai Allah ya karyata su ya nuna musu cewa wannan abin da suke ƙoƙarin su cimma ta hanyar waɗannan haruffa waɗannan kuraman haruffa ba za su iya cimmasa ba ta wannan ba za su iya cin masa ba ta su waɗannan haruffa ko kuma ta wata hanyar daban wannan wani abu ne da babu wanda ya san shi sai Allah ibn jarir tabari yace wannan shine kaulin da aka ambata daga jabir ibn abdullah ibn ri'ab anna hadhihi al-aya nazalat fihi wannan aya ta sauka domin tattauna wannan magana da karyata yahudawa cewa ba su isa su yi amfani da waɗannan haruffa ba domin gano adadin shekarun musulunci ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ibnu jarir tabari ya ci gaba da nuna cewa wannan kuma shine zabin sa wajen tafsirin wannan aya ko sababin saukar wannan aya yace wannan shi yafi dacewa ya zama shine fassarar aya yake cewa saboda dukkan wani abin da Allah ya saukar a cikin alqur'ani na ayoyinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana saukar da shi don ya zama bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama bayani ga al'ummarsa ya kuma zama shiriya ga duniya gaba ɗaya ya ce to ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ce a cikin alƙur'ani an samu wani abin da al'umma wato ba ta da buƙatuwa zuwa gare shi ko kuma ya zanto akwai abin da al'umma take da buƙatar saninsa a cikin alƙur'ani kuma ba su da hanyar gano fassararsa ko gano iliminsa ya ce duk wannan babu shi a alkur'ani duk abin da yake cikin alkur'ani al'umma tana da buƙatarsa sannan dukkan wani abin da yake cikin alkur'ani da al'umma take da buƙatarsa to bai yiwa a ce kuma ta kasa gane fassarar wannan abin da take da buƙatarsa yake cewa fa kullu ma fihi li khalqihi ilayhi al-hajatu ci dukkan abin da yake cikin alqur'ani al'umma tana da buƙatar wannan abin wa in kana fi ba'dihi ma bihim an ba kuwa a cikin alqur'anin akwai abin da take buƙata amma wani bangare na ma'anonin abin ba ta da buƙatarsa akwai abin da al'umma take da buƙatarsa a cikin alqur'ani yana tattare da ma'anoni daban-daban amma cikin ma'anoninsa kuma akwai abin da al'umma ba ta da buƙatar sanin wannan ma'anar rabbika ranar da sashin ayar ubangijinka za ta zo la yanfa'u nafsan imanuha babu wani rai da imaninsa zai amfani shi matukar dai bai yi imani gabanin haka ba au kasabat fi imaniha khaira ko ya aikata alkhairi cikin imaninsa wato lokacin da rana za ta fudo daga mafaɗarta a wannan lokaci babu wani wanda kuma zai yi imani a daidai wannan lokacin imanin sai amfane shi ko bai yi aikin alkhairi ba sai bayan hudowar rana daga mafaɗarta sannan ce zai yi kuma ya yi aikin ya amfane shi ce wannan ba zai yiwu ba to anan ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da al'ummarsa mecece wannan ayar da Allah yake nufi yau ma ya'ti ba'du ayati rabbika wacce ce aya ce ake nufi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ta da cewa shine tulu'u shamsi min maghribiha rana ta sake hutowa daga inda ta faɗi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa wannan kuma lokacin idan ya zo to dukkan wani wanda bai yi imani ba sai a lokacin zai yi to ba zai amfane shi ba yace fallazi kanat bil ibadi ilayhi haja min ilmi zalika huwa al ilmu minhum bi waqti naf'i ba. abinda al'umma take bukata ta sani daga wannan bayanin da ayat ta zo da shi da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abinda al'umma take take da bukata ta sani shine ta san cewa wani lokaci ne mutum zai tuba tubansa ya masa amfani wannan shine abinda al'umma take bukata ta sani wani lokaci ne kuma idan ya tuba ba zai masa amfani ba amma ba bukata baya daga cikin bukatar ta san cewa a wata shekara ne ko a wani wata ne ko wace rana ce wannan baya daga cikin bukatar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam amma su sani cewa akwai wata rana tana nan tafe a wata shekara a wani wata da rana za ta hudo daga inda ta faɗi idan aka samu wannan to ko mutum ya tuba ba tubansa ba zai yi amfani ba wannan shine abinda ayat take faɗa kuma shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani ya fassara aya saboda haka ibnu jarir at-tabari yace wallazi la hajata lahum ila ilmihi minhu huwa al-ilmu bi miqdari al-mudda abinda mutane ba su da bukatar sai sun sani shine su san gwargwadon lokaci daga sanda ayar nan ta sauka ta cikin suratul ma'ida yawma ya'ti eh, ba'du ayati rabbika daga lokacin saukarta kwanaki ko shekaru nawa za a samu kafin hudowar ranar wannan al'umma ba ta buƙatar sanin wannan saboda haka ba sa buƙatar sanin wannan a addinin su ko a duniyar su domin wannan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya taƙaita da saninsa saboda haka idan har akwai buƙatar wani abu da yake cikin alkur'ani to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɓoye shi yana bayyanawa abinda kuma ba shi da ba a da buƙatarsa to wannan kuma ba a da buƙatar abinci ko tawilinsa a ce ina yake ko ya yake wannan ita ce ruwayar farko da aka samu wadda take bayyana me yasa aka saukar da wannan aya wadda take maganar cewa a cikin alkur'ani akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu muhkamat akwai waɗanda suke masu rikitarwa amma waɗanda suke masu karkata a cikin zukatansu kullum suna bibiyar masu rikitarwar ne domin su kawo fitina kuma su nemi sai sun san tawilin su fassara su yace to wannan shine abin da ya fahimta daga aya akwai ruwaya ta biyu wadda ita kuma take faɗar wani abu daban dangane da dalilin saukar wannan aya wanda ita kuma wannan ruwaya ta biyu ita ce zaɓin shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda insha Allah za mu yi bayanin ta da kuma bayanin wacce ruwaya a karatunmu na gaba bi iznillah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wataala ya ga ya ga mana a wannan majalisi a yau muna da baƙi da muka yi daga ƙasar Ghana akwai Sheikh Dr. Muhammad Umar Jallo wanda ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa a Ghana kuma ɗaya daga cikin ah, du'a namu na ahlus sunna Allah ya sa ya ziyarce mu a wannan gari na Kano kuma ya kawo mana ziyara a wannan majalisi tare da waɗanda suke tare da shi yan uwa da suke nan da wanda suka rako shi muna musu lale da barka da zuwa wannan majalisi muna fatan yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya Allah ya ba su ladan wannan ziyara da suka yi mana ubangiji subhanahu wataala ya sa musu su a mizani mun gode kwarai da gaske wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh